Taron masu ruwa da tsaki don tattauna matsalolin tsaro a jihar Nasarawa ya umarci gwamnatin jihar da ta aiwatar da rahotannin da kwamitocin baya suka bayar na hukunta duk wani da aka samu da laifi a kashe-kashen jama'a a jihar. Makasudin taron shine masu ruwa da tsaki a jihar ta Nasarawa su tattauna matsalar tsaro a jihar da a cikin 'yan kwanakin na ya yi sanadin rasa rayuka da dama da dukiyoyi masu ɗimbin yawa a sassa daban-daban na jihar. Alhaji Muhammad Abubakar Amadu sarkin yakin lafiya shine ya karanta matsayar mahalarta taron. E abin da taro ya umarci gwamna ya yi Shi ne domin abubuwan nan ya shafi mutane ne kamar 'yan ta'adda wadda a kowace sukan da hankalin jama'a. Akwai kuma idan kun tuna cikin 'yan shekaru ko kuma watanni na baya an yi kwamiti daban-daban kusan guda hudu wanda ya kunshi irin matsaloli da aka samu wurin asakyo agerago da alakyo inda har aka kashe jami'an tsaro to dama abin da wannan taro ya kunsa sun yi na'am da irin matakai da shi gwamna ya ɗauka da kuma irin taimako da aka samu daga gwamnatin tarayya musamman kuma taron ta ba gwamna umarni ba tsayawa dukkan shawarwari da aka ɗauka a cikin kwamiti kwamiti wanda aka yi white paper a kansu a yi kokari a kaddamar da su so that mutane da aka san sun keta doka a hukunta su To sai dai wasu da aka gayyata taron kamar su ministan yada labarai labaran maku da sanata mai wakiltar shiyar arewacin jihar Nasarawa Solomon Ewuga da wasu 'yan majalisar dokokin jihar Nasarawa ba su halarci taron ba. Shugaban kwamitin yada labarai na majalisar dokokin jihar ta Nasarawa Muhammad Baba Ibaku ya bayyana min su na rashin kasancewa a taron. to abin da ya sa ba mu je ba shi wanda ya kira taro in ya manta za mu tuna mishi cewa mun nemi iri zoma aka da shi kafin a yi zaben karamin hukuma mun neme shi mun neme polisa mun civil defense da sarakuna a zo assembly mu yi zoma mu tautana ya ce duk abin da ya shafi security mu bari masa namu aiki yi dokoki ne kawai shi ba zai zo ba kuma bai zo ba mai kawo rikicin rashin zaman lafiya shine ma shi shi kamar misali shi ne ya kira fulani ya ba su matsayi wai eh, assistant advisor kuma ya cire kudi ya ba su da kwana biyu fulani su zo suna kashe mutane Shi ko sarkin Fulanin jihar Nasarawa, Sanata Walid Jibrin ya ce taron ya yi tasiri. Na zo saboda jihar Nasarawa ne. saboda abubuwan da ke damun jihar nasara saboda rashin mutane na da aka yi na jihar nasara saboda kashe mutane da aka yi a jihar nasara ya kamata ina nan ba magana jama'iyya ba ne magana ne na jiha na tsaro na jiha amma kana ganin wannan taro zai cimma maslahan abin da ake yi tun an sha irin waɗannan abin da nake so shine a faɗaɗa wannan taro tun mutane da yawa ba su zo ba a bi su a ji me yasa ba su zo ba don mu haɗu mu yi maganar tsaro na jihar nasara shi ma an doma na doma abdullahi ahmad aliyu onawo ya buƙaci al'umma ne da su yi haƙuri su zauna lafiya hakkin sarakuna dama shine zaman lafiya da cin gaban al'ummarsu kowa ya hakuri mu yafe wa juna a zauna lafiya duk da muka ga dalilin gyara sai a yi shi a cikin lumana da jan hankali domin shine zai kai ga biyan bukata ba nuna bacin rai ba Tun farko sai da gwamnan jihar ta Nasarawa Umaru Tanko Almakure ya jajanta wa waɗanda suka yi rashi a tashi-tashen hankula a jihar. hannun da kuga mun tabbatar da zaman lafiya kuma ba kowa mutum kwanciya hankalin gudanar da ayyukansa ba tare da wani damuwa ba. Zainab Babaji, murya Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.